Alhaji a yadda muke a shekarun mu za mu yi haɗa neman kuɗi da karatu? Allah wannan abu ne mai kyau. To, haɗa neman kuɗi da karatu sai in mutum ya samu damar yi. Yanzu a cikinku yawancinku za ku ga wasunku da yawa iyayenku su suke ɗaukar ɗawainiyarku ta makaranta da biyan kuɗin makaranta da shauransu. sannan ko yawanci mahaifanku yawancinsu ma'aikata ne su kansu ba 'yan kasuwa ba ne ba su san yadda ake kasuwa ba to kaga in mutum ba yana da a cikinku in ba kana da wanda zai nuna ma kasuwar ba sai ta baka wahala kaga daga ina za ka fara to amma kamar waɗanda ike mahaifanku 'yan kasuwa ne ko a gidanku ma mahaifiyarki tana iya yin wani abu na kasuwanci ko mahaifiyarka to za ka iya farawa ta ina ka dinga tambayar babanka baba ina son ka nuna min ya ake kasuwa ko baka fara kasuwar baka fara sanin ya ake watakila idan yana da shago ko kanti to ranar da ba makaranta ka dinga gaya masa baba ina son in dinga binka kasuwa nima ina ganin ya ake yi to ta haka za ka fara koya don abu kafin ka shige shi sai ka koye shi ko me harkar kasuwanci Ta ma ba a kan titi ake yanta ba koya ake saboda haka a shekarunku kokari za ku yanzu ku fahimci ya ake kasuwar idan ka fahimta in mahaifinka yana yi to kana tambayarsa ko kuma kana binsa kasuwa ko wanka to daga nan za ka fara koya daga nan kuma za ka fara tunanin toni wanne irin kasuwa ya kamata na yi kowace irin harka ya kamata ne farko abin da ake so ka sa a ranka kana son ka fara shine abu na farko ba a shiga abu sai da niyya innama la'amalu bin niyyati ko kuma yana buƙatar niyya to ka sa niyyar ina son in koyi kasuwa sai kuma ka fara tambaya da yake ita ma kasuwa ilimi ne babba to ta haka ta haka kana girma kana fahimta har lokacin da kuma dama za ta zo sai ka ga to me ya kamata ka fara haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa